A yanzu haka dai wata yarinya 'yar shekaru goma sha hudu a duniya na can kwance rai kwakwai mutu kwakwai a Najeriya a sakamakon wasu matasa da suka bata ƙwayoyin bugarwa sannan suka yi mata fyaɗe a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Yarinyar mai suna Aisha Rabi'u yau kwanaki tara kenan tana kwance a wani asibitin gwamnati da ke Kwantagora ta jihar Naija ba tare da sanin inda take ba. Dr. Isa Muhammad Kwantagora babban jami'i ne a sashen masu kula da marasa lafiya a asibitin da ke Kwantagora ya yi bayanin halin da yarinyar ke ciki a halin yanzu. Har yanzu wannan maganin da aka bata ya sa ta bacci haka mata fyaɗe yana aiki a cikinta shi sa ba ta zama yanzu ba kuma iya magana da ya kamata. Eh, wani irin kwayoyi ne haka har kusan kwana takwas yarinyar yanzu ba ta masa inda take ba. To a ilarin gaskiya an bayan physician ko kuma shi wanda ya bata wannan maganin aka tunhara. ya iya nuna muku abi ga inda magani da ya so ko ga wani magani da bata ya sali an order investigation a san actual drugs of which ba za mu yi shi a nan ba sai sai sai for higher center yi wannan investigation a san kowane drugs ne bata malama Hafsat Kasim ita ce mai jinyar wannan yarinya a asibitin ta yi bayanin halin da suke ciki da wannan yarinya da sahe da yamma ana mata dressing din gabanta saboda kasancewa al'amarin da ya faru sannan shi da ta kwana hudu a nan asibiti bakinta na rufe haƙorin bayan da za a yi abinci bai wucewa wata rana za mu wuni da sauƙi amma in dare ya yi sai jikin ya kuma rikice haka to ko ranar shekaran jiya kwana uku kenan da suka wuce karfe uku na dare ta ya tafi so biyu don koji ya faru misalin sha biyu na dare haka din ya faru sai ma likita bayani sai a sau magani a mata allura a kuma kara mata ruwa ko jiya haka din kuma ya faru mahaifin wannan yarinya dai mai suna malam muhammadu rabi'u ya bayyana takaicinsa a cikin wani yanayi na bacin rai sannan ya bayyana matsayinsa akan wannan batu matsayina ni dai a neman ta haƙƙinta ko ba hanya ba a ne a taimaka mini allah taimaka mini a neman ta haƙƙinta tunda ni bani da wannan ƙarfin sai na allah sai ko wanda haƙƙin yake gare su ku ba hanya ba su zane roƙa ai adalci bai nuna mutum zai zo ya kashe maka ɗaya ba to bai kamata kuma haɗin Allah ya sa dan nan bai samu sa'a ba abin ya rayu kai ma ka ce za ka yi wani adalci a kai Bayanan da na tattaro a kan wannan al'amari dai sun nuna cewa samarin da suka tafka wannan ɗanyen aiki ga wannan yarinya sun kai su shidda, amma rundunar 'yan sandan jihar Niger da ta tabbatar da aukuwar wannan lamari ta ce samarin guda uku ne, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Mr. Richard Adamu ya ce tuni ma har sun samu nasarar damƙe mutum guda daga cikinsu yayin da suka dukufa wajen farautar sauran lamarin fyaɗe dai na ƙara ta'azzara a nan jihar Niger al'amarin da ke matuƙar buƙatar kulawar mahukuntan jihar da ma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya